gaisawar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari cikin raha da tsohon shugaba Obasanjo a taron kungiyar Afirka Addis Ababa ta zama wani darasi da ke nuna ko a ciki akwai wani abu a fili dai tamkar ba komai a yanayin a yi siyasa ba da gaba ba. In za a tuna makon jiya wasikar da Obasanjo rubuta ga Buhari da bukatar sa kare nemi ta zarce a tara ta zama babban abun muhawara a kafafen labaru da kuma zantawar mutane a majalisunsu daban-daban. Shin wannan na nuna gwamnatin Buhari ta ɗau shawarar Obasanjo ne ko wasu daga bayanan ko dai tana gujewa tsarin gwamnatocin baya ne na zama dutse hannu riga ga irin masu wannan ɗabi'ar in za a tuna mai taimaka shugaban ta fuskar labaru garba shehu ya ce obasanjo baya wakiltar ra'ayin dukkan 'yan najeriya idan allah ya kai mu lokacin da shugaba buhari zai fito ya ce yana son kashi na biyu a mulkinsa za a yi wa jama'a bayani najeriya tana da girma ai a ce wai baki zai zo ɗaya akan wani magana mutum miliyan 180 din nan ba zai yi ba ya faɗi ra'ayinsa mun ji shi kuma tun da ya magana ma wasu ma sun faɗi nasu ra'ayi kuma na tabbatar muku shugaban muhammadu buhari baya fushi da kowa baya fushi da shugaba obasanjo dattijan dan siyasa arewa maso gabas alhaji musa yola ya yi sharhi kan wannan lamari to ai baka ga amsan da buhari ma da ya bayar ai bai ba da mai zafi ba ai bai kamata nasu ka san mutum ku yi faɗa ba ji wannan ya saba yi yana kallon kansa ba wani kamar um, sai shi a Najeriya kuma ba sani ba mutum ba zai zamani zai zamani wani ba shi Buhari nan in an ce wai tun taron jam'iyyu ne suka haɗu suka a ai lokacin CPC ma ya samu miliyan goma sha biyu da dubu ɗari bakwai mu da muke mansa na faɗa maka a nan shekara biyu da suka nace ko yake baya sai mun sai mun sai yayi inda yana raye maganan yanzu da yake tsoho da kai dukan su ba wanda ya girme ni a cikin su na san su duka don haka ni ba na ɗaukan wani abu wannan ƙasar taimakon Allah ya taimake mu Allah ya ba mu Buhari. Suleiman Hashim shine ya tattaki daga lagos zuwa Abuja a kafa don taya shugaba Buhari murnar lashe zaɓe. Shin me ra'ayinsa kan wannan muhawara? Obasanjo da Janar Muhammadu Buhari ina taso na gan su tare ne kuma kafin ma in yi waye to in ce kafin a haife ni suna tare. Abin da na fahimta shine ita siyasa da ma haka ta gada. Siyasa ba adawa ba ta kasancewa kuma idan kana mulki ba a ma hasada to ba za a samu cigaba don sai makiyinka ko amma hasada kafin ka gane cewa akwai wani inda inda baraka ko inda za ka gyara to ni hakan ba komai bane na ɗauke shi har siyasa ce kuma mu ne muke ihu shi kuma idan kana da maki har makiyin ka ya fito ya nuna ma makiyin ka ne fili da fili ya fi makiyin da ba zai fito ya nuna ma cewa a ni ba makiyin ka bane kuma ya kasance a gindin ka zai wuya ya kaucewa hamayya mai zafi tsakanin 'yan siyasar Najeriya na jam'iyya mai mulki da adawa musamman ma don dandalin yanar gizo da kan ba da dama mutane su rika faɗar ra'ayinsu ba linzami. Nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja, najeriya